Najeriya babban hafsan tsaron kasar janar Christopher Musa ya bayyana cewa duk da kalubalen da Najeriya ke fuskanta a fannin tsaro, kasar ba za ta bari a mayar da ita dandalin yaƙi da sauran ƙawayenta a yankin ƙasashen nahiyar Afirka ba, abin da ya sanya ƙara ƙaimi na ganin an sulhunta da ƙasashe uku da suka sanar da ficewa daga ƙungiyar ECOWAS. Daga Abuja, Uwais Abubakar Idris na da ci gaban wannan rahoto. Babban hafsan tsaron na Najeriya Janar Christopher Musa da ya gana da 'yan jaridu na kafofin yaɗa labaru na ƙasashen waje a Abuja. A gana wadda ba kasafai yake yin irin ta ba, ya taɓo batutuwa da dama da suka shafi batun rashin tsaro a Najeriya da ƙalubalen da ake fuskanta. Sanin cewa abin da ya fi ciwa 'yan Najeriya tuwo a ƙwarya shine batun matsalar garkuwa da jama'a musamman ma da yadda ake buga waya ana cinikin bani Adama tamkar wata haja. ko me yasa har yanzu wannan ke ci gaba da faruwa duk da sanin cewa akwai fasahar da za a iya dakila hakan ga abin da janar christopher musa babban hafsan tsaron najeriya ya bayyana man a batun garkuwar jama'a wannan abun yana ci gaba don akwai mutanen da ke samu ciki suna ci akwai abubuwan da muke bukata da zai taimake mu aiki ba mu samu ko da kuɗin mu ma mun je kasuwa ba mu iya samu manya manyan kasashen nan su suke da wannan kayakin to amma suna hana mu tambayan me yasa in ma za su ba mu kashi ɗaya cikin ɗari abubuwan da aka ba ukraine ni na tabbatar musu allah na tare da mu za mu samu kan abubuwan da ke faruwa nan amma ya yi wuya akwai ah, equipment da za a iya using a yi tracking waɗannan da ƙyan muke samu Malam Murtala Aliyu shine sakatare janar na kungiyar tuttuban juna ta yankin arewacin Najeriya da suka dade suna koki. Matsala ce ta kasa gaba daya amma mu yanzu arewa mu muke shan duka fiye da kowa. domin nan ne ake rigimar kuma ake kashe-kashen kuma ake bannan a gaske magana ba mu da baki ba mu da abin da za mu iya sire mu magana a daidai lokacin da ake wannan hali sai ga batun takaddamar kungiyar ecos da ake fama da ita a yanzu inda kasashen kungiyar guda uku suka bayyana ficewa daga cikinta lamarin da kai tsaye masharhanta ke bayyana zai fi shafar najeriya a fannin tsaro sanin yadda take da dangantaka da mamakwabtaka da jamhuriyar Nijar. abinda ya sanya babban hafsan tsaron Najeriya Janar Christopher Musa bayyana cewa ba za su bari a yi amfani da Najeriya domin zama fagen yaƙi da wasu ƙasashe da suke makwabtaka da ita ba. Muna da boda kilomita 1,500 duka tare da su. Muna da state-state guda bakwai addini ne culture duk muna tare da su so ba abin muke so mai yaki da su bane muna son haɗin kai tare mai aiki da su kuma su ma na tabbatar cewa su ma sun san haka ah, so akan wannan na ECOWAS din shi shugaban kasa ya ce ana nana magana da su a ga cewa yadda za a samu kan wannan su dawo cikin ECOWAS mu ci gaba aiki tare kuma na tabbatar Allah ya so za su dawo kuma sun san cewa ba wai wai muna so mu kuntata musu bane a'a yayin da babban hafsan tsaron Najeriya ke bayyana cewa suna samun ci gaba sosai a aikin da suke na tabbatar da tsaro domin ba komai ne suke fitowa su faɗa ga yadda ke faruwa ba. Amma ga Farfesa Jibrin Ibrahim manazarci a cibiyar dimokuraɗiyya da ci gaban ƙasa ya ce yawan sojojin Najeriya na buƙatar a duba su. Dole ne a ƙara sojoji. Da na tambaya sojojinmu nawa ne abin da aka gaya mun cewa ba su kai ma dubu ɗari biyu ba. Yawan sojojinmu bayan da za su iya wannan aikin batun karancin kayan aiki dai shine babban kalubalen da ke fuskantar rundunar sojan najeriya a yanzu kalubalen da ya haifar da matsaloli na koma bayan tattalin arziki musamman karancin abinci saboda manoma sun gaza yin noman da suke bukata wai sabubakar idris dw hausa daga abuja najeriya to daga najeriya sai makwabciyarta wato jamhuriyar Nijar. gwamnatin mulkin sojan kasar ta ɗau matakin cire malaman da ke koyarwa kuma ke rike da mukamai a ƙananan hukumomin kasar domin su koma aikinsu na asali daga jihar ta hawa wakilin mai so mamman ya aiko mana da ƙarin bayani a nan jihar tawa gwamnan jihar ya aiwatar da matakin inda kai tsaye aka zakulo wasu daga cikin malaman korowar waɗanda ke rike da makamai ciki har da na siyasa matakin da ya samu karbuwa daga cikin al'umma duba da yadda ake koken karancin malaman korowa a kasar musamman a yan shekarun baya bayan nan in ji muhammadu alfonso da ke fashin baki bai dace ba a ce a lokacin da ake wayo wayo babu mushina na isassu ma dai za ni ce wanda za su koya ma yara lakwal kuma sai wa'annan mushina su rika gudu suna zawa suna shiga wani meri wani wannan alhali su sun tsare nan kin inda wani bawan Allah shi kuma hallo dan Niger kin zai samu zo shiga ya samu abincin bakin shi ko yayi wannan aikin kuma hallo su sun bar wancan koyi lakwal kin kuma sun zo a sunan kuma kullum suna zaman nan lakwal to wannan abu mun yaba da shi da ubangiji Allah sa aka aikata haka an da shin ana dakon makamancin wannan matakin a kasar wanda aka taba bijiro da shi tun a mulkin soji na Ibrahim Bara mai nasara wanda kuma 'yan siyasa suka share bayan sun kama iko ana sa ran idan har aka yi aiki da shi a faɗin ƙasar matakin zai ba da damar a samo ɗaruruwan malaman koyarwa ƙwararru da za su iya ba da irin tasu gudunmuwa a makarantun ƙasar in ji alhaji mamman bello shugaban ƙungiyar oyan ɗaya ta kojes a matakin firamare a ce a cikin girman niger ana kuka da rashin mushani ƙwararri kuma sai a ji labarin an kai su suna wani wuri inda makila ta wajajen da suke aiki ya yi musu karanci, to kenan wannan kuduri da ministry ya ɗauka sai mu ce mu dai a matsayin mu na ƙungiyar uwayen ɗiya sai mu ce ya yi daidai a can farko dai an zace matakin zai iya fusatar da kungiyoyin kwadago musamman na malaman koyarwa kasancewar su ne zalla matakin ya shafa to sai dai kungiyoyin sun yi na'am da tsarin sai dai kuma sun ce suna buƙatar kada a yi bambanci in shi kada mani basiru jagoran kungiyar kwadago ta malaman koyarwa ta isis nijar mai wannan mataki kam doka ta ba da inci lokacin da siyasa ta kare ko kuma aka hidda mutum daga mukamin shi shi koma ka aike shi na da amma abin nan ga abin da muke gani matsayin mu na kungiya eh, mai kare hakkin ma'aikata ƙasa a wace su duka su koma ka aike su in kuma bari aka yi a bar kowa in kuma yadda aka yi a yadda kowa tun da yau cikin jamhuriyar nijar duk jiha akwai bukatar malam makaranta kenan babu daɗi a yadda wasu ba a yadda wasu ba tarar da ake siyasa tashi wanda ya samu shi ci gaba da yi to amma kuma da dama daga cikin 'yan kasar na ganin ba nan gizo ke sakar ba akwai buƙatar sa ido sosai ga malaman koyarwar al'akari da yadda za su iya kyan kama aikin nasu na asali a guraren da za a kai su in ji muhammadu alfonso sai dai akwai matsala guda ya dace a can magabata su sa ido duk wanda ya zo ya yi aiki a wani meri ko wani mahi akasari magabatan lakwal suna kallo in aka maida shi ko ya maka lakwal akwai wuya ya ɗauki abin da ake ce ma la ya je koyi lakwal kawai suna nan sai dai suna nan suna yawa a nan wani inspection wani secretariat wani wane ne an yi asar su kawai in ka hudu girman kai in ka dawo kurum ka koma bisa aikin ka ka tsaya kai shi kan daidai gaskiya ne ko baya ga sashen malaman korwa akwai dubban ma'aikatan ƙwararru da suka kubcewa aikin nasu na asali domin kama siyasa waɗanda kuma bayan sun ajiye siyasar sukan bar aikin nasu na asali har abada abun da ke zaman kalubale ga gwamnatin ƙasar. Isu Mamman DW Hausa daga birnin Tawajen wurin Nijar. to daga jamhuriyar nijar sai jamhuriyar demokuraɗiyyar Kongo, sojojin kasashen waje ciki har da na turai da sauran kawancen dakaru na nahiyar afirka na ci gaba da kai farmaki ga 'yan tawayin m23 da ruwan da ke marawa baya inda yanzu haka suke kasancewa barazana ga tsaron jamhuriyar demokuraɗiyyar congo usman shehu usman na ɗauke da ci gaban wannan rahoto Shugabannin kungiyar ECOWAS za su gudanar da wani taro na musamman a birnin Abuja na Najeriya ranar 24 ga watan da muke ciki na Fabrairu don tattaunawa a game da matsalolin da kasashen yankin ke fama da su. taron zai mayar da hankali ne kan matsalolin siyasa da kuma tsaro da ke daɗa taɓarɓarewa biyu bayan juyin mulkin da ƙasashen mali burkina faso da kuma jamhuriyar nijar suka yi da kuma yadda suka ɗauki matakin ficewa daga ƙungiyar sanarwar kafin wato sanarwar kafin taro da ƙungiyar ta fitar ta nuna cewa taron zai mayar da hankali ne kan batun ficewar ƙasashen daga ƙungiyar ta ecowas da kuma duba hanyoyin da za a bi wajen maido da su taron kuma zai duba irin muhimmancin da ƙungiyoyin suke da shi a ƙungiyar ta ecowas ECOWAS da kuma irin tasirin da barin su zai yi ko akasin haka. tsohon ministan harkokin wajen burkina faso otrago ya fito bainar jama'a a wani faifan bidiyo lamarin da ke tabbatar da kasancewarsa a raye tun bayan ta zuwa fagen daga da gwamnatin sojin kasar ta yi Azewa Bashir Aminu na ɗauke da cigaban labarin. Cikin wajen na Burkina Faso a Blaze Odrago mai shekaru saba'in wanda aka tilasta wa shiga aikin soja tare da tusa ƙiyarsa zuwa fagen daga don yaƙi da ta'addanci bai da jami'an tsaro suka kame shi a ranar 24 ga watan Disamban bara kuma tun a wancan lokaci ne ba a sake jin ɗuriyarsa ba sai a wannan lokaci. Kamar na a Blaze Odrago na zuwa ne bayan matsin lambarsa ga sojin Burkina Faso a yaƙin da suke da 'yan ta'adda inda ya yi zargin cewa jami'an tsaron kasar ba da gaske suke a yakin ba kwatsam wani faifan bidiyo a jiya litinin ya nuno tsohon ministan na bakin daga don yaki da 'yan ta'adda kamar dai yadda gwamnatin kasar ta rasa ƙiyarsa domin yi dai masu sharhi suka fara tsokaci game da dalilin sakin faifan bidiyon daga gwamnatin ta burkina faso suna masu cewa matakin wani yunkuri ne na kulla bakin dukkanin masu yunkurin caccakar salon kamun ludayin sojojin na burkina faso a yakin su da ta'addancin da ya addabi kasar hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta coldef da hukumar mulkin sojin rikon kwaryar nijar ɗin suka kafa na ci gaba da shan suka daga kungiyar lauyoyi ta kasar don koko a baya bayan na sai da kungiyar ta cicciki hukumar bisa zarginta da kin ba da damar kariya ga waɗanda lauyoyin suke karewa a gaban kotu wannan dai ba shi ne karan farko da ƙungiyar lauyoyin ke kalubalantar wannan hukuma kan tauye hakkin ba da kariya a gaban ta ba sai dai wannan shi ne karan farko da kungiyar ta ɗauki mataki.